wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan jumadal hula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da shidda ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin a gidatun salaf ashabul hadis yau za mu tashi shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai na? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wato ya faɗa shi imamu sabuni Allah ya masa rahama هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حكا يكما تغمتن يجرمما حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا جميعا أن نعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كما تغريم دكا مغبات مجرمما حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وأن نقضب لها إذا انتهك شيء منها ميفشي دومنتا idan an keta wani abu daga cikinta idan aka taba hadisin manzan Allah ya kamata salafi ya yi mai yayi fushi an gane wani ko idan har kana kiran kanka salafi sai ya zamanto ana zagin hadisin manzan Allah ana aibanta shi kai shi kai ba salafi ba ne kenan yana daga cikin wato aqidar salaf wato idan an taba maganar manzan Allah mutum ya yi fushi na fatan gane kenan dole dan salafiya ya yi raddi ga 'yan ƙur'aniyun dole ne ya yi raddi ga 'yan akalaniyun da kuma duk sauran 'yan bidi'a idan ka ga mutum yana kiran kanshi dan salafiya amma ya taƙaitar da raddin shi ne gawa ya tsayar da raddin shi kawai ga masu da'awan sunna kawai iya raddin shi ya tsaya kan ahalu sunna baya raddi ga sauran ƙungiyoyi in ka ce masa me yasa baka yi sai ce to ai kowa ya saba ta tuni an gane ai kowa ya san batattu ne ba sai an yi magana a kansu ba sai ka ga irin wa'annan mutane misali masu fikira ta haddadiya wato ba sa yin fushi idan an wulaƙanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wato yan bid'a suna ta yi wa wulaƙanci. bukari wulaƙanci suna ta mayar da martani ga hadisi suna injili gare shi amma wa'annan mutane ba sa damuwa su a wajensu in kaga sun damu to sai dai mutumin da yake wato daga cikin ahalus sunna da ya yi kuskure idan ahalus sunna ya yi kuskure to su a wajensu za su yi masa wulaƙanci kuma babu ruwansu da su yi masa iƙamatul hujja wa izalatu shubha amma kuma dan qur'aniyun sufi eh, da kuma dan ahmadiyya dan aqlaniyun dan kaza dan kaza duk abin da zai aikata na wulaƙanci ga musulunci to wayannan bayan Allah ba sa magana an fahimci wannan na'am awi turiba ala shay'in minha ko kuma idan an gitta ma wani abu daga cikin hadisai ya kamata kai ba salafi kai me kai fushi awi tukhiffa li shay'in minha ko kuma idan aka yi sakwa-sakwa da wani abu da hadisin manzan Allah idan ya zama to mutum an kawo mai hadisin annabi sai ɗan yi sakwa-sakwa da shi to in kai ba salafi ne na gaskiya ya kamata a ga alaman fushi tare da kai amma tsakani da Allah wayannan masu fikira na haddadiya idan yan shi'a suka zage sahabbai suna damuwa idan ya zamanto kamar yadda wani bawan Allah a Kano yake cin zarafin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah waɗannan mutane suna damuwa wallahi idan kace me yasa ba ku raddi ga wayannan sai ce ai bid'a a fili yake to wane ne yace bid'a idan yana fili kada ayi wa'azi akan shi yanzu misali kamar zina tun da zina kowa ya san zina haramun ne kenan ka rayuwa zai kan zina kowa ya san bokanci haramun ne kenan a ƙala bokaye su wala kenan shin haka abin yake na'am ومن ذلك الإنكار على أهل البدع لمخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم daga cikin wannan akwai inkari ga ma'abuta bid'a saboda sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana Sheikh Rabi a nan wajen ya fito fili inkari ga ahalul bid'ah shin ya ware nau'i na bid'a kenan dukkan yan a gaba daya wajibi ne a ga dalibi salafi yana inkari a gare su amma mutumin da ya tsaya a zaki sahabban annabi a wulakanta hadisan annabi kuma gashi ana bauta ma waliyai eh, ana jingina musu siffofin Allah subhanahu wataala sai mutum yayi shiru ya dumfari dan uwan shi ahlus sunna da sunan wai ai wannan bid'a bid'a ne wanda yake ya riga ya fito fili ba sai an yi magana kansa ba wannan shine tunani ainihin mai rauni na wayannan mutane shi yasa yana da wuya kaga suna yin wa'azi suna taba wani abu da ya wuce yan uwansu su sharri su gaba ɗaya yana karewa ne kan yan uwansu na'am ahlul bid'a yuwaqi'una fi mukhalafatin kathira su yan bid'a suna aukawa cikin sabawa da yawa bil qur'ani was sunnah sabawa ga qur'ani da sunna فلهذا يجب بغضهم لله تبارك وتعالى yana wajaba a kyamace su saboda Allah kun ga ji wannan ko yana wajaba a kyamace su nan ba a ware wani dan bid'a ba duk yan bid'a gaba daya an gane idan mutum ya bangarantar da ainihin raddin shi ga wasu sashe na yan bid'a ya bar wasu sashe to wannan ba a kira shi salafi wannan ana kiran shi yana da tunani na ‘yan biri’a ne, na’am. Rabban lillahi wa nasuwan lillahi ta baraka wa ta’ala. Samo fushi domin Allah da kuma taimako ga Allah ta baraka wa ta’ala. Al-kufar wal munafiquna wa zanadi qatu wa ahli al-bid'i wa Da kafirai, da munafiqai, da zindiqai, da ma'abuta bid'o'i da bata. Ha'ula'i mukhalifuna li'in Allah 'azza wa jalla. Wa'annan sun saba wa addinin Allah 'azza wa kullun bi haqqi dalali kowanne daga cikin su gurgurdan batansa kowanne za ka yi masa raddi gurgurdan bata eh yatafawatuna bil khilaf wal adawa suna bambanta wajen sabani da kuma adawa ga musulunci adawa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam walakin fil jumlati hum kulluhum indahum khilaf sai dai a dunkule wato 'yan bid'a a dunkule a wajen akwai sabani وعندهم ما يقتضي أن يبغضوا في الله تبارك وتعالى كما أوجن سأقوي أبن ديكي هكونتا أكيامتشي سسبو دا الله تبارك وتعالى قال وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق وكي إمام سابون ياتي برشيوا أنا هي إنكاري ما في أنا لي إنكاري كمتوم بيشيكا أشكنت يشيكا هنيا وندبا ونن هنيا با إذا متن ya shiga wata hanya wanda ba hanya na salafanci ba ana yi masa inkari mafi tsananin inkari Allazi salatahu harun rashid irin hanyar da harun rashid Allah ya masa rahama ya shiga ma'a man i'tarada 'ala al-khabar as-sahih tare da wanda ya gitta ma hadisi ingantacce an gane duk mutumin da ya gitta ma hadisi ingantacce ko wane ne shi ko wace irin kungiya yake shin dan shi'a ne shi shin sufi ne shi shin dan qur'aniyun ne shi duk wa'annan gaba ɗaya ya kamata ka fito kai musu raddi kuma ka fito ka kyamace su baya halatta ka kyale su da sunan cewa ai kowa ya san batattu ne ai yanzu baya halatta kai wa'azi akan addinin Kirista tunda kowa ya san batattu ne baya halatta kai wa'azi akan Yahudanci kowa ya san batattu ne shin irin wannan tunani tunani ne mai kyau sai dai su wane ne ya kamata a yi wa'azi akan su mutumin da yake ahalus sunna sai yayi kuskure kan wata mas'ala sai a yi masa ruddugu an gane da sunan wai ana kariya zuwa ga sunna na'am هذا الكلام عندي فيه ركة والله أعلم إيه وانا مغانا أوجينا أكوين روني كوليك والله أعلم وعلى كل حال يريد أن يسلك مسلك, مسلك الرشيد في على كل حال دي ينا سوني abin da yake nufi da wannan ibara din yana so ne a shiga irin hanya ta rashid fil inkari alladhi ankarahu ala hadha ar-rajul eh irin hanya ta Rashid Amirul Mu'minin game da inkari wanda wannan mutumin yayi inkari alladhi atarada ala hadisi rasulillahi sallallahu alaihi yawan mutumin da ya gittamawa ya gittama hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qala aina al sai ya ce wai ina suka haɗu ne a lokacin da aka ce da adam da annabi musa sun tattauna sun dan yi jayayya sai mutumin ya tambayi ainihin wanda ya ruwaito hadisin wai a ina suka haɗu ne har ya zamanto sun yi jayayya abin da yake so ya nuna a yaya za a yi a ce da annabi adam annabi adam shi ne farkon halitta tsakanin shi da annabi musa akwai shekaru masu yawa to a ina annabi musa ya gamu da annabi adam har suka tattauna an gane abin da yake nufi kenan na'am muqtabahu anna hadha al indahu kadhib abinda wannan magana ke hukuntawa lalle wannan hadisi a wajensa ƙarya ne kamar mutumin ya ƙaryata hadisin ne a fakaice sai ainihin amirul muminin haruna rashid rahimahullah sai ya fahimci cewa lalle mutumin na ya inkarin hadisin ne kaifa adamu mata fi awwali hayati albashariyya yaya za a yi annabi adam wanda ya rasu a farkon rayuwa na mutane wa bainahu wa baina Musa asharatil qurun tsakanin shi da da Musa akwai karnoni akwai gomomin karnoni akwai karnoni masu yawa fa aina a ina suka hadu wannan shine tambayan da wannan bawan Allah yayi yana so a bashi amsa na'am Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi jama'a bainahuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya hada tsakanin shine da za a bashi in dai ka yadda Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir in ka yadda da wannan to Allah wanda yake da iko akan komai shine ya hada su da kudurinsa da iradansa shin kana da ja na'am wala yu'jizuhu shay'un an zalik babu wani abu da zai gajiyar da Allah daga wannan in Allah na so ya hada zai iya hadawa cikin sauki وفي قصة الإسراء لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الأنبياء أتكين قصة الإسراء من زن الله صلى الله عليه وسلم يا جمد عددي لك تكين النبوة آدم في السماء الدنيا يا جمد النب آدم أسمى الدنيا ثم عيسى ويحيى وموسى وإبراهيم يا جمد النب عيسى da Yahaya da Musa da Ibrahim da Harun duk an gamu da su alaihi salatu wassalam ai kowanne daga cikin wayannan zamanin su daban-daban amma kuma a cikin mi'raji lokacin da manzan Allah ya mi'raji sai Allah ta'ala ya haɗa manzan Allah da wayannan annabawa alaihi salatu Waje da fis samawa wato manzan Allah sallallahu ya same su a cikin sammai ta salla bihim fi baitul maqdis kuma ya musu salla a cikin baitul maqdis kuma Allah ta'ala sai yana yana ainihin raddi ga kafirai yana cewa afatumarunahu alama yara shin kuna jayayya da annabi ne kan abin da ya gani a lokacin da ya je mi'raji wala qadara ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ganshi wani lokaci daban inda sidratul muntaha an gane so abin da kuke jayayya dangane da shin ya ga mala'ika ko bai gani ba to haqiqa ya ga mala'ika a can magariyan tikewa an gane wannan ko kuma haqiqa ya ga annabawa lokacin da ya mi'raji kamar yadda hadisai ingantattu suka nuna mana na'am hadhihi mu'jizatun min al wannan mu'jiza ne daga cikin mu'jizoji Allah subhanahu wa ta'ala jama'a Adam wa Musa kama arada wa hasala bainahuma hadha al-hijaj Allah subhanahu wa ta'ala ya tara tsakanin Adam da Annabi Musa kamar yadda yayi nufi kuma wannan tattaunawan sai ya auku tsakaninsu. su na'am qala جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه الله سبحانه هو يسامو daga cikin wayannan da suke sauraron magana kuma su bi abin da yafi kyau wa yatamastakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitabi was sunnah kuma su yi riko a cikin duniyar su tsawon rayuwar su su yi riko da kitabu was sunnah an gane kuma idan sun yi riko da shi su yi riko da shi akan fahimtar salafus salih ah? kada su fahimci qur'ani da hadisi akan fahimta na san ransu ko kuma akan fahimta na shehunansu ko akan fahimta na imamansu su fahimce shi an gane ko kamar yadda magabata na kwarai suka fahimce shi fa in amanu bi misli ma amantu bihi qadita tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayaktikahumullah na'am wajannabana al-ahwa al-mudilla kuma Allah ta'ala ya nisantar da mu daga san rai Ra'ayuka masu batar da mutane wal ara'al mudmahilla da kuma ra'ayuka wanda suke wargazazzu Ra'ayuka wanda suke tarwatsatsu misali wal aswa'al mudilla da kuma miyagun abubuwa masu kaskantar da mutane fadlan minhu wa minna wannan falala daga Allah da kuma baiwa ba wai bara mu ba ba ilimin mu ba Na qulu amin to muna cewa amin ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتاب الله منا روكم الله تبارك وتعالى يسنيا مدكو daga cikin masu riko da littafin Allah ta'ala da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min almuwalina laha kuma ya sanya mu daga cikin masu ba masu walittaka gare ta masu ba da goyen baya gare ta masu kuma soyayya gare ta wal mu'adina liman khalafaha wa alaha kuma mu zamanto masu yin adawa ga duk mutumin da ya saba mata kuma ya yi adawa da ita an gane kaga wannan magana tana da muhimmanci mu zamanto masu adawa ga duk wanda ya saba mata kuma ya yi adawa da ita kaga nan masu fikira ta haddadiya an gane ko idan ka dube su da kyau za ka ga ba sa adawa da kowa sai mutumin da yake cikin sunna amma za ka ga suna yin kawance wani lokaci da ainihin yan bid'a kamar yadda aka bamu labari an gane ko akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya tafi gana ya je muhazara shi wanda aka tafi ganin tare da shi wanda daga baya ya fahimci haɗarin wannan mai fikira haddadiya ya rabu da shi da shi aka je ganin. shi ne yake bamu labari cewa wallahi wannan mai fikira ta haddadiya ya yi muhazara ne a masallatan sufaye wallahi a masallatan sufaye a masallatan sufaye aka yi wannan muhazara kuma shi wannan wanda ya ba da labarin ya ce wallahi shi an sanya ya yi ɗanyi wa'azi da ya ɗanyi wa'azi sai ya ɗanyi magana dangane da shehu tijjani da ya yi magana kan shi shi ne bayan an gama shi ne suke gaya masa cewa gaskiya ka yi wa'azin da bai dace ba domin ka saba ma ƙa'idanmu menene ƙa'idansu su ƙa'idansu shi ne kada a yi wa'azi kwata-kwata a ambaci malaman sufaye ko a yi wasu faye raddi ina ba gane amma an tashi daga garin kaduna don aje a yi raddi ga sheikh jafar da kuma sheikh albani na zaria ina ba gane cewa su ba 'yan salafiya ba ne ku duba wannan magana da kyau a masallatan sufaye aka yi wa'azi da sharadin za a yi wannan wa'azi ba za a taɓo shehunan sufaye ba amma za a taɓo shehunan ahalu sunna to shin wa'annan mutane masu irin wannan fikira za a ce fikira ne na salafiya ko fikira ce mummuna ta haddadiya kaga suna sassauta ma manya-manyan 'yan biriya amma kuma suna kyalewa suna sassauta wa manya-manyan 'yan biriya amma suna ruddugu ga duk mutumin da yake awon suna in yayi kuskure babu uzuri babu sassauci ina batan gano wannan sannan kuma a wannan muhazara ne jama'a da aka yi sai aka tambayi ɗaya daga cikinsu wani ɗan jarida aka tambaya aka ce su wane ne malaman salafiya a najeriya sai shi wani ɗan jarida ya ce malaman salafiya a najeriya ni ne sai ƙanina sai sheik yahaya muhammad as-salafi sai sheik bashir nuhu as-salafi hafizahullah na fatan gane wannan sai sheik birnin kudu sai sheik sa'idu mai kwano wa'annan mutane su ne salafawa din Najeriya jama'a jama'a ku duba wannan magana babu salafawa din Najeriya sai wa'annan mutane sai ya fara sa kanshi a gaba daga shi sai kanin shi <laughs> sannan kuma sai Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi to kaga a wancan lokaci Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi ba salafi ne Sheikh Bashir Nuhu As-Salafi ba salafi ne amma menene laifin yahaya a salafi da aka cire shi daga salafanci aka ingiza shi waje mai laifinsa saboda ya ce a ringa bin ƙa'ida na ainihin ahalus sunna wal jama'a ƙa'ida na malaman salafiya a wajen takfiri da wajen tabdi'i kada a kafirta sai wanda Allah ya kafirta da manzansa kada a bid'antar sai wanda Allah ya bid'antar da manzansa an gane saboda suna bid'antarwa ba a kan ka'ida ba Sheikh Yahaya ya ce ba daidai ba ne. sai Sheikh Yahaya ya tashi daga Sheikh Yahaya ya koma Yahaya salafi kuma sai ya koma ɗan tudu <laughs> yanzu sunan Yahaya yanzu ba Sheikh Yahaya ba ne, yanzu Yahaya ne ɗan tudu wani lokaci kuma ce Yahaya tudun wada to ala ayi halin ai tudun wada abun yabo ne dan an kira ni tudun wada a nan aka haife ni a nan na yi karatu gashi kuma yanzu ina tona asirin masu fikira ta haddadiya ina fatan gano wannan so daga ba na jin nauyi dan an jingina min tudun wada sannan kuma dan ka cire sunan sheikh dama ba ni na sa maka yana ba ku ka samu ko kuke kira na fadilatu sheikh yahaya muhammad as-salafi to tun da kun cire ku banni da suna na gaya wanda iyaye na suka haife ni da shi ya haya. in za ku yi mun raddi ku ce ya haya, yadda da ya faɗa na ji dama shine sunan da iyaye na suka raɗa mun eh wannan sunan da kuka cire ko kun cire ko ku cire ba in Allah ta'ala in ya san ni shek ne Allah ya sani in ba shek bane ma ba ku za ku naɗa mun ba ina fatan gano wannan to saboda haka wannan shine abin da yake faruwa wato na faɗi wannan dan in da kawo kan mutane su san sharrin wayannan mutane wallahi ba sa damuwa da raddi ga duwan dan bid'a sharrin su gaba ɗaya ya ƙare ne cikin gida an gano wannan ko na'am inna rabbana la sami'u du'a lalle ubangijin mu mai jin addu'a ne wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh Allah mai amsan addu'a ne tsira da aminci Allah su ƙara tabbata ga annabinmu da alayensa da sahabbansa kuma Allah ya aminci gare su gabaki daya nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala sunnati wal huda muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da ku akan sunna da kuma shari'a to masha Allah mun sauke littafi an gane kuma abinda muka yi alƙawari idan mun soke za mu sa littafin wato aqida ta dahawiya an gane wannan shine littafin za mu sa nan gaba insha Allah to amma kafin nan za mu ɗan yi wani sharan fage za mu ɗan karanta ainihin wani ɗan risala wanda ainihin shekara biyu gini Haji Umair al ya rubuta dangane da Sifatul Haddadiyya za mu ɗan karanta wato hikiman karanta shi jama'a muna so ne ‘yan uwa wato su yi muƙarana tsakanin wa'annan mutane da muka ce suna da fikira ta haddadiyya da kuma asalin yan haddadiya na duniya shin suna da alaƙa ko ba su da shi in suna da shi za ku ji in ba su da shi za ku ji shin wayannan mutane sun cancanta a kira su yan salafiya ko kuma ba su cancanta ba idan kun karanta wannan risala na shekarbi zai bayyana gare ku an gane kuma abin da muka faɗa ƙarya muke musu ko zaginsu muke ko gaskiya muke faɗa duk zai bayyana gare ku saboda haka a biyo mu a hankali saboda haka yanzu za mu ji ainihin siffofin yan da zan fara shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد ومن تبع هداه نعم نعم أما بعد بسبب ما جرى من الفتنة بين الشباب في اليمن يتسبب سبودا أبن دي يقدانا tsakanin samari a Yaman. Ah, wa qalat dhuyuluha wa tafarru'at shu'aha. Kuma ya zamanto gezanta ya tsawaita sannan kuma rassanta sun resantu wato rarrabuwansa ya resantu. An samu rarrabuwa reshe-reshe samari masu da'awar sunna sun zo sun rabu reshe-reshe ana ta fitina ana ta fitina an kasa gano kan fitinan an gane ko an yi tsammani cewa rikici ne na 'yan salafiya shi ya sanya malamai suka rikice a Yaman na'am famtaddat ila biladin ukhra to sai wannan fitina din ya tsawaita zuwa ga wasu garuruwa daban wannan fitina ya me ya tsawaita zuwa ga wasu garuruwa daban wa kathrat taqallu'atin nasi ila al-haq. sannan kuma sai leƙen mutane ya yawaita zuwa ga bayani na gaskiya to saboda rikicin yayi yawa ana ta bugawa ana ta bugawa sai mutane suna so a gaya musu gaskiya wai me yake faruwa ne wai da suwa da suwa ake faɗa wa bayanin musibi min al-mukhti kuma ya kamata a yi bayanin wane ne ya dace kuma wane ne ya kuskure kun ga wannan shine adalci idan ya zamanto mutane dukkan su gaba ɗaya suna da awan sunna wa'annan suna da wani ra'ayi wa'ancan ma suna da wani fahimta ya zamanto ana ta bugawa al'amari ya kici ya cinyewa shin ya kamata ne a bari a yi ta bugawa ko kuma a yi ƙoƙari a san masu gaskiya daga masu kuskure kaga abin da ya kamata shine a yi ƙoƙari a yi alƙalanci a gaya wa mutane cewa bangarorin nan guda biyu da suke faɗa rikici ne tsakanin 'yan salafiya da masu fikira ta haddadiya wato kada ku ringa kiransu ku ce rikici na 'yan salafiya kun gane wannan ayi kaga da zaran an yanke wannan hukunci malamai suka yi magana kan wannan al'amari sai kowa ya gano cewa waɗannan mutane ba fa 'yan salafiya ba ne amma sun sanya rigar salafiya ana ta rikici ne tsakanin dabbobi guda biyu ana ta rikici to da yake abin cikin duhu ne sai mutane suka yi tsammani ana rikici ne tsakanin rago da rago wato raguna ne guda biyu suke rikici amma da aka kunna wuta sai a gane rikici ne tsakanin rago da kare ta ce to ashe wannan rago ne ashe ɗayan kare ne ina ba san gane to kaga wato a cikin duhu shi ragon yana cewa ni rago ne shi karen yana cewa shi na rago ne sai mutane ta tun da ku raguna ne dukan gaba ɗaya ku sasarta mana ina ba san gane tun da kun ce ku raguna ne gaba ɗaya ku sasanta sai ɗan ya ce wallahi ba raguna ba ne wallahi ni rago ne ɗayan kuma kare ne sai aka ce a'a dukkan ku faraguna ne ɗayan fa ya ce shi fara goni, to dan Allah jama'a a kunna wuta a gani mana wani bawan Allah yana haska tocila sai ya ga ya ga wani dogon baki na kare ana ba tan gane ta, ah wannan dogon bakin ba ai wannan dogon bakin ba na rago bane a haska da kyau sai ga ga rago gefe guda ga kare shikenan sai al'amari ya bayyana ina fatan gane to yanzu ana buƙatar a san gaskiya li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana domin wanda ya halaka ya halaka akan hujja wanda kuma ya rayu ya rayu akan hujja kaga an tsayin masa da hujja kuma an kusa masa da me shubha wa kana min asbab hadhihi alfitan ya kasance daga cikin sabubban wayannan fitintinu inji Sheikh Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali أن طلاب العلم في اليمن رمى بعضهم بالمنهج الحدادي يو وسط أهل ilimi a أيمن rikici ya yi rikici wuta ya yi wuta sai wasu daga cikinsu suka jefi wasu da cewa suna bin manhaji na haddadiyya ina ba tan gane fattarabtu ila bayani hada manhaj to sai shagarbi ya ce to abinda za a yi bari in yi bayanin wannan manhaji idan na yi bayanin wannan manhaji sai a auna a cikin wanene dan haddadiyya sannan kuma wasu na cewa ai wasu mumayya'a ne sai mu gani shin wayannan suna da siffa na mumayya'a din ko kuma an liƙa musu ne misali la'alla zalika yuwaddihu li kathirin min tullabi al-haq wala alla wannan zai bayyana ga da yawa daga cikin masu neman gaskiya in dai kana neman gaskiya ba san rai ba ka saurari bayani na ainihin hamilu rayatul jarh wa ta'dil eh? a wanda yake dauke da ainihin tutan jarwa ta'dil shine Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali ka saurari bayanin da zai yi dangane da yan haddadiya in kana da wannan sifa dan Allah kai sauri ka tuba zuwa ga Allah in ko baka da shi to kai farin ciki na'am an yumayyizu baina manhaji ahli sunnati wal manhaji al-haddadi su bambanta tsakanin manhaji na ahlus sunna da kuma manhaji na ainihin haddadiya. ثم لعل ذلك يسهم إلى حد بعيد في القضاء saboda wala'alla wannan wannan zai bada gudunmawa an gane ko zai bada gudunmawa zuwa a cikin wato ma'ana gudunmawa mai tsawo zai bada gudunmawa mai tsawo mai nisa wajen mai fil qada'i ala hadhihi al fitna wajen karar da wannan fitina din in an karanci littafin nan aka saurari bayanin da Sheikh Rabi ya faɗa to wannan bayani insha Allah zai taimaka sosai wajen karar da mai wannan fitina din Eh. ma wa'adina bi muwasalati bayan al-qadaya tare da kuma alƙawarin mu zamu ci gaba da bayanin wasu kabiyoyi daban da wannan eh talbiyatan li hadhihi al-matalib al-mulihha saboda amsa kira ga wannan abin nema wanda yake ya lizimci mutane abin nema wanda yake ya takura wa mutane ana bukata a yakice shi wa ishaman fi inha'il fitna da kuma bayar da gudunmawa wajen ƙarar da wannan fitina din yanzu kenan Sheikh Rabi bin Hadi Umar, Al-Madkhali wato ya wallafa wannan littafi saboda yana so ya ƙarar da wannan fitina to shi yasa mu ga mu ma yanzu bari mu sa littafin saboda a ƙarar da wannan fitina a san su wane ne yan salafiya su wane ne yan haddadiya la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al babu tilastawa a cikin addini hakika shiriya ya bayyana daga bata idan an ga an yi bayanin wannan littafi sai mu san su wane ne yan salafiya shin wa'ancan mutane masu zagin malamai masu bidiyantar da malamai masu cewa ba a iƙa masu hujja ga duk wanda yi bidiya shin tunaninsu tunani ne mai kyau ko tunani ne mai muni malam zai bayani manhajul haddadiyya ne manhaji na haddadiyya al na farko bughduhum li ulama'i al muasirin eh, da yawa daga cikin yan uwa suna ta tambaya sun ji muna cewa masu fikira na haddadiya masu fikira na haddadiya to wai su wane ne wayannan yan haddadiya na ba san to akwai wani bawan Allah ana kiran shi Mahmud al-Haddad asalin shi mutumin Misra ne ya ya zauna a Saudiya sai ya ya tarbiyyantar da wasu irin samari masu wani irin tunani wanda ya saba wa tunani na salafiya amma kuma yana jingina kanshi zuwa ga salafanci to wannan al'amari sai ya zamanto ya ba malamai wahala kwarai da gaske ya to malamai sun kasa gane wai su wane ne wayannan mutane idan malami yana karantar da ainihin wato aqida ko yana karatu a aji sai dalibi ya daga hannu akar makalla yaya hukuncin karatun littattafan yan bid'a idan malami ya ce baya halatta a karanta littattafan yan bid'a sai dai kaza kaza kaza in malami ya tafsir shi to ma akar makalla to yaya hukuncin karanta littafan irin su ibn hajar ai su ma yan bid'a ne yaya hukuncin karatun littafan irin su imamu nawawi to sai malami ya tsaya yana ta bayani yana ta bayani sai su sa malam gaba an dauka cewa in salafiya ne ba a san cewa suna da fikiran daban ba an gane wannan ko sai suka fito sai ga sun ba malami wahala saboda malami bai san matsalarsu ba sai ce malam ai ibnu hajar dan bid'a ne ai baya halatta a karanta fatawul bari ai imamun nawawi dan bid'a ne baya halatta a karanta sharhi shi da yawa sai muslim ai ibnu taymiya dan bid'a ne ya ce kaza ya ce kaza ibnu qayyim a al'amarin fa ya fara tsawo idan malami yana yana yin muhadara a cikin aji sai ga samari sun zo da wani irin tunani akwai daga cikinsu wanda suke cewa abu hanifa ai yana da fikira ta irja'i kuma fikirin irja'i bid'a ne saka abu hanifa dan bid'a ne ina ba gane wannan to ire-iren wa'annan malamai sun daɗe ba su gano ko suwaye su ba daga baya gane cewa ashe wani bawan Allah mai suna Mahmud Al-Haddad mutumin Misra wanda yake zaune a Saudiya shine yake tarbiyantar da ɗalibai zagin manya-manyan malamai zarata malaman da suka bada gudunmuwa mai tsoka wajen addinin musulunci to ne ainihin hukuma ta nemi ta damke shi sai ya gudu ina ba san gane amma kuma ya ci gaba da yada wannan fikira din shi yasa masu fikiran sun bazu a cikin duniya yanzu da muna jin al'amarin a waje an taba samun lokacin da suka banka ma fatawul bari wuta suka ce baya halatta duk wanda ya karanta fatawul bari dan biri ne shi ina san gane wannan to a takaice dai wayannan mutane suna da wani irin fikira wanda sun yi kama da ahlus sunna amma ba ahlus sunna bane shi kama da wani inji bahaushe baya wani an gane ba dukkan abin da ke kyalli bane zinari ko ba dukkan dabbar da ke zabura bane zaki yawwa ba dukkan abin da yake da bindi bane rago ko abin da ya kama da wannan to saboda haka wayannan mutane suna da wani sifa wanda in mutum bai sani ba sai ya dauka yan salafiya ne to wannan shi yasa dole ne a yi tamyizu sufu wato a bayyana da ko su suwaye idan a gane su na'am za mu ci بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين daga cikin manhajan da suka shahara da shi wayannan mutane shine kiyayyan su ga malaman manhaju salafi suna tsananin kiyayya ga duk wani malami wanda yake kira zuwa ga salafiya na zamani malamai na salafiya na zamani suna tsananin kiyayya gare su وتحقيرهم وتجهيلهم وتضليلهم والافتراء عليهم دولا كنتا وتجهيلهم دجاهل تدسو وتضليلهم دكما جنجنا زوا كبتا dan Allah jama'a mun fara bayani yanzu an dan fara sunsunan an fara wannan fikira a Najeriya ko babu wal iftira'u alayhi kun abin da kace wato ga malamai masu bin salafiya da kuma jahiltar da su shin ba ku ji sun wulaƙanta muku malamai ba ba ku ji sun jahiltar da malamanku ba wallahi duk ilimin da kake da shi ko da kai dutse dai ko da kai teku ne a wajen ilimi wallahi sai sun kira ka jahili ina ba san gane wannan duk iliminka wayannan masu fikira na haddadiya wallahi sai sun kira ka jahili shi ya sanya irin wayannan kalmomin in ka ji mutum yana yawan yin su to yana da wannan fikira din ne ai wani jahili ne ai wani wawa ne to kana jin wannan haddaji eh an fara dan sunsuno wannan eh kuturu ne aka ce masa an ga kuturu an ga kai kuturu ya ga mai kanzi sai ka shamu mu ma da haka muka fara eh da haka muka fara mu ma daga kanzi sai kawai sai mu ga mun zama kutare ina fatan gane saboda haka ku rike wannan abu wulakantawansu, da kuma jahiltar da malamai da kuma batar da su ka duba duk ilimin su Nasiruddin Albani jahilai ne a wajen wayannan duk ilimin su irin Ibn bas jahilai ne fakatu ne kaza ne sannan kuma da jingina su zuwa ga bata wal alayhi yawa sannan kuma sai kirkiran ƙarya zuwa gare su dan Allah wayannan mutane a matsayin mu na ɗaliban ilimi na salafiya sun mana ƙarya ko ba su yi mana ba to shin kirkiran ƙarya zuwa ga malamai na salafiya a kyala malaman bid'a su huta manhajin waye kadadiyun malaman bid'a suna ta jin dadi saboda an samu wasu mutane wanda sun jira ma yan salafiya kuma dama yan salafiya su ne barazana gaba ɗaya ga duwan dan bid'a to shine sai aka yi hayan sai yan bid'a suka yi hayan wani suka ce aikin da muke so mu yi maka aikin da muke so kai mana ka sanya malaman salafiya gaba ko baka da hujja kai ta ashar ina ba ta gane ko baka da hujja ka kundumo ashar ka zazzaki malamansu shin da Allah suna yi ko ba sa yi to kun ga wannan aiki ne na yan haddadiya su ku rike wannan ka'ida da kyau in kun ji mutum ya faru wannan wallahi dan yana da fikira ne na haddadiya yawwa a walatiya ma ahlul madina eh kuna ji a wannan garin Kaduna wani dan jarida da hukuma ta hana shi wa'azi sai ce ya hana shi shin wannan gaskiya ne ko ƙarya ya jingina mana kaga ba sa jin kunyan ƙarya sannan kuma ya zo ya jingina mana wani ƙarya shi wanda mai fikira sa hadadiya cewa ai da ya haya a salafi da mai kwano ba sa shiri ya haya a salafi da Sheikh mai kwano sheik sa'id mai kwano Wula ai ba sa shiri ya haya a salafi ma hasada suke yi hasada yake da mai kwano ba sa ma magana da juna to shin ya haya a salafi da malam sa'id mai kwano Wula suna yin waya suna gaisawa ko ba sa yi malam sa'id mai kwano yana yin waya ya gaida yahaya a salafi haya a salafi yana yin yana yin waya ya gaida malam sa'id mai kwano an gane shi ya sanya shi yasa lokacin da ya zo garin da nace akar makalla an ce wai ainihin yahaya a salafi yana yana hasada da kai ba kwa ma gaisawa kun yi baran-baran da ke cin, ba lalla. ina ba ta gane an ce kun yi baran da shi wanda ina ganin kwana uku da suka wuce mun a kwana hudu da suka wuce mun yi waya tare da shi muna gaisawa muna tattaunawa saboda haka akwai gaisawa sosai tsakanina da malam Sa'idu kwano. to amma saboda yarfe da ƙarya na wayannan mutane sai suka buga ayya haya a salafi yana hassada da mai Mifano kun san hikimar su suna so ne in faɗi wata magana mai zafi sai su haɗa ni faɗa da malam sa'idu to su kuma yan salafiya Allah ya sa suna da hikima suna da wayo yawa surutunka da kuma ainihin yarfanka bai wa ka haɗa faɗa an gane wannan ko saboda haka na faɗa da babban murya babu wani rikici tsakanina da malam sa'idu bai faru muna gaisawa muna tattaunawa muna magana na mutunci da ni da shi shi ya sanya akwai sanda ya zo garin kaduna da ya zo garin kaduna wato ya zo a gurguje a lokacin sai wani bawan Allah ya bugo min waya daga Kano ya bugo min waya daga Kano yana ce yana mun ainihin ta'aziyya cewa yana mun ta'aziyya ya aka ji da hakuri nace a me ya faru kuma shine yake cewa a'a baka san cewa malam Sa'id mai kwano su rika shi tara su ba sai ce wallahi ban sani ba sai ki to ai malam Sa'id ma yana garin Kaduna to shine sai na ce to bari tuntube ina tuntuban shi muka gaisa da shi bayan mun gama gaisa nace ashe an ma rasuwa to ai wani ya ban labari kana garin Kaduna kana kaza ce da Allah malam kai hakuri wallahi ban kira ka ba saboda na zo tare da mahaifiyata kuma da na zo tare da mahaifiyata sai ya zamanto al'amura sun yawa ban samu kullowa wajen ka ba dan Allah kai hakuri shin mutanen da suke uwar watsi suke fada da juna suke kaza irin wannan abu zai faru tsakaninsu ba zai faru ba amma dai dama dole ne a matsayin ɗan adam dole ne ko tsakanin harshe da hakuri akan samu mai amma idan aqidan ku ɗaya manhajin ku ɗaya sannan kuma kuka samu saɓani kuka shirya in an kaddara ma akwai saɓanin an shirya sai magana ya riga ya wuce ana ƙara tono abin da ya wuce misali in har akwai shi wannan fa in har akwai shi kenan misali na'am ثم تجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية شنو كتشو ولا سيما ahlul madina eh wato suna yawan sukan malaman salafiya musamman ma ahlul madina in an ce ahlul madina irin su Sheikh Rabi ne al-Madkhali da irin su Zaid da su Muhammad da ire-iren su an gane manya-manyan malamai irin su Yahya an-Najmi akwai manya-manyan malamai wanda su ne mutanen Madina to za ga cewa ƴan Haddadiya suna tsananin kyama a gare su kuma suna tsananin tahziri daga sauraron su ina fatan gane su duk mutumin da ya gano sirrinsu to za su sa shi gaba da sharri da yarfe da farfaganda da ƙarya na'am kuma jawazu zalika ila ibn taymiya sannan suka ƙetare wannan suka koma zuwa ga shekul islam ibn taymiya ku duba wannan duk darajar wannan malami sun zage shi sun ɓata shi sun masa yarfe ilma su ce jahili ne wallahi suna iyawa na'am wa ibn qayyim suka koma suka tsallake suka koma zuwa ga ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya wa ibn abi al-iz da ibn abi al-iz wato mai sharhin ɗahawiya, sun koma sun ce shi ba ahlus sunna bane dan bid'a ne shi alhali malaman salafiya na duniya suna yin wasiya lalle a karanta wannan littafi al-aqida al-tahawiyya to wannan shine dalilin da ya sanya bayan mun gama karanta aqidatu salaf yanzu mun sauke to dama za mu ci gaba da karanta wannan littafi ne na imamu tahawi saboda karantar da hakikanin madaran salafiya ina batan gane wannan yawwa yudandinuna hawlahum li isqati manzilatihim wa a aqwalihim yawwa suna dangana suna kaiwa da komowa ta bangaren wayannan malamai domin su kayar da ainihin matsayinsu su kuma su tunkuɗe maganganun su su burin su in dai kai malamin salafiya ne yaya za su yi su zuban ma da mutunci kuma su yi mai kuma su ainihin tunkuɗe magananka saboda magananka yana zamantowa haɗari a gare su saboda ka sun ƙware wallahi shek rabi ibn haji yana cewa wa'annan mutane sun fi sun fi ainihin rawafin sun fi shi'a Ya ce wallahi hum minar min Ya ce wallahi wa'annan mutane sun fi ƙariya sun fi yarfe fiye da 'yan shi'a na ba san gano wannan to kun ji abin da aka faɗa to sai mu yi ƙarana da ƙasarmu Najeriya yanzu imamu tahawi suna sukan shi saboda wai yana da ainihin aƙida ta irja'i an gane to su a wajen su duk mutumin da yake da aƙida irja'i murji'i ne shi shi kuma ibn hajar yana da ainihin aƙida ta asha'ira duk mutumin da yake da fahimta ta asha'ira shi ma dan bid'a ne shi an gane wannan ko to haka nan imamu nawawi to su ko malaman salafiya suka ce la ba haka abin yake ba yanda abu ana iya samun mutum yana da fikira ta irja'i amma kuma ahlus suna ne shi an gane malamai za su yi inkarin wannan a din amma kuma su tabbatar ma wannan malami da darajarsa an gane malamai za su yi inkarin bid'a ta irja malamai za su yi inkarin bid'a ta asha'ira wanda wayannan malamai suke da shi amma kuma za su tabbatar ma wayannan malamai da mutuncinsu amma su yan hadadiya ba za su ce malamin yana da fikira na irja'i yana da fikira na asha'ira shi kuma dan bid'a ne sai ce shi dan bid'a ne mutumin banza ne ina fatan gane baya halatta a karanta littattafansa wannan shine bambanci tsakanin yan salafiya da yan haddadiya na'am qawluhum bi tabdi'i kulli man waqa'a fi bid'atin yawa suna da wata fahimta kuma ta biyu a saurara da kyau suna da fahimtar bid'antar da duk wanda ya fada cikin bid'a shin duk wanda ya fada cikin bid'a a mahanga na salafiya dan bid'a ne akwai wanda ya fada cikin bid'a wanda dan bid'a ne akwai wanda ya fada cikin bid'a ba dan bid'a bane ina fatan gane to yaya za mu yi mu gane wanda ya fada cikin bid'a wanda ba dan bid'a bane da wanda ya fada cikin bid'a wanda dan bid'a ne al'amarin yana wajen wa shin yana wajen yan bana bakwai yana wajen masu karamin ilimi la wannan yana daga cikin nawazil wanda aka ce ba mai yin magana a cikinsa sai malamai rasikuna fil ilm an gane ko abin da yake da alaka da jarwa adil kafirtawa bid'antarwa matsala ta jihadi ha duk irin wayannan matsala matsala ta siyasa duk wayannan matsala ne wanda manya-manyan malamai rasikun su ne suke yin magana a kan shi matsala ta alwala walbara wa ja ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu saka mutanen da suke da haƙƙi wajen jarwa ta'dil wajen bayani akan tafsir da tabdi wajen bayani akan abin da ya shafi jihadi wajen bayani akan abin da ya shafi siyasa wajen bayani akan abin da ya shafi jihadi wa'annan malamai ne allazina yastanbidunahu minhum an gane al'amarin ba yana hannun yan bana bakwai bane misali to wayannan bayan Allah suna da ra'ayin bid'antar da duk wanda ya fada cikin bid'a kun gane sai suka ce miki ibn hajar indahum ashad wa akbar min sayyid kutub ibn hajar a wajen su ya fi tsanani kuma ya fi hadari fiye da sayyid kutub ku duba wannan ibn hajar a wajen su ya fi tsanani ya fi tsananin bid'a ya fi hadari fiye da sayyid kutub shi ya sanya suke bid'antar da shi yanzu Sheikh Jafar Mahmud da Sheikh Albani Allah ya ji kansu gabaki daya sun fi tsanani sun fi hadari fiye da sufaye fiye da yan shi'a fiye da kowa ya za mu yi mu gane wannan wa'annan bayan Allah ba su ba da muhimmanci akan ra'zi ga kowa ba sai wa sai wa'annan malamai guda biyu wani lokaci suke su ne asalin boko haram wani lokaci suke su khawarij ne wani lokaci su ce yan bidi'a ne su wani lokaci su ce kaza su ce kaza duk wani tuhuma na ƙarya da wani abu za su liƙa musu shin dukkan mutumin da yake da fikira na kawari ne kawari ko kuma ana iya samun mutum ya fada cikin wannan fikira da tawili ko ya fada cikin wannan fikira da jahilci ko ya fada cikin wannan fikira da dai wani wasu dalili daga cikin asbab ana samu ko ba a samu to su wa'annan ba sa bambantawa su a wajen su kawai duk wanda ya fada cikin bidiya dan bidiya ne kawai sai su duba ibn hajar ya ya fada bidiya ta asha'ira duk wani alkhairin shi ba ruwansu da su shi dan bidiya ne imamun nawawi duk wani alkhairin shi ba ruwansu da shi dan bidiya ne to sai mu koma a mustawan kasar mu sun ce ma Sheikh Jafar bai taba ma sunna ba gaba daya an gane saboda Sheikh Jafar ya samu dan kuskure wanda kowa dan adam na iya yi Sheikh Jafar ya fito yayi tashhiri ya fito ya yi inkari ɓaro-ɓaro ga wasu masu mulki ko ko sheik albani ya fito ya yi ilanin jihadi ina fatan gane to irin wa'annan abubuwa da wa'annan bayan Allah suka aikata shin dan salafiya zai goyi bayan shi dan salafiya zai kuskurantar da wa'annan mutane sun yi kuskure a wannan amma tare da kare musu mutuncinsu sun yi kuskure amma tare da kare musu me mutuncinsu sai mu ce wannan abin da suka aikata ya saba wa sunna wannan abin da suka aikata ba fikira ba ce ta 'yan salafiya fikira ce ta khawarij amma ba dukkan mutumin da ya fada cikin khawarij ba ne dan khawarij kun fahimci wannan ai wannan fa ka'ida ce zahabiyya salafiyya amma kuma wayannan bayan Allah wallahi ba su yarda da shi ba wayannan bayan Allah babu ruwan su da wannan babu ruwan su da iqamatul hujja wa izalatu shubha sun ce da zaran mutum yayi a kawai a diran masa kawai nan take an gane wannan ko to saboda haka na'am الثالث إيه؟ تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة يوا بدعة تدع duk wanda baya bid'antar da wanda ya fada cikin bid'a shin jama'a kuna gani yanzu da Allah kuna auna da wayannan mutane da muke tare da su wayannan yan barbakwai din bid'antar da man la yubdi umman wa fi bid'atin wanda baya bid'antar da wanda ya fada cikin bid'a yanzu kaga misali Imam Nawawi ya fada cikin bid'a amma dan bid'a ne ibn hajar al-asqalani ya fada cikin bid'a dan bid'a ne shi imamu shaukani ya fada cikin bid'a dan bid'a ne shi ibn ibn qutayba ya fada cikin bid'a dan bid'a ne shi ba dan bid'a bane shi misali amma fa za a yi inkarin bid'an da ya fada amma kuma za a tsare masa mutuncinsa to su wayannan bayan Allah idan ka fada cikin bid'a babu ruwansu kawai Sheikh Jafar ya fada cikin bid'a fa dan bid'a ne shi to idan aka yi haka a duniya wane ne zai sha abu wanda zai sha su babban matsalar su ma wato suna fara bangare ɗaya ne kawai mutumin da yake ahalin suna shi ne kaɗai mai laifi a wajensu amma idan suka ga an musu ruddugu aka nuna cewa ba sa raddi ga sufaye sai su ɗan wani raddi basi in suka ɗan yi raddi basi sai su dawo sai su yi wajen wata ɗaya suna jiran ma'ahalin suna. in aka ɗan fara musu inkari sai su ɗan fito su ɗan wani raddi ɗan basi haka kamar yadda wasu daga cikin khawarij malamai suna ta musu raddi cewa daga cikin alamun gane ta a yan khawarij fi ma a asalik daga cikin alamun gane su akwai yin kwaryan molo to yan khawarij da ake musu raddi sai suka kuma suna tara gashi domin kada a ce musu yan khawarij to su ma nan sai suka koma sai su ɗan yi raddi kaɗan ga yan sufaye su ɗan yi raddi kaɗan ga ainihin yan kaza yan yan qur'aniyun sai su dawo su yi wata uku wata hudu akan ahalus suna. ina fatan gane to wannan ai annadir la hukuma la eh annadir kalmahadum kalmahadum shar'an dan sun yi raddi so daya amma sun yi raddi so daya ga yan bid'a suka yi raddi so talatin ko arba'in ga ahalus suna salafiyun shin yaya to shi ne saboda haka bid'antar da wanda baya bid'antar da wanda ya auka cikin bid'a to wannan fa shine laifin mu jama'a yau in kaga suna diran mai haya a salafi suna ta zagi suna kiran shi jahili ko kaza kaza wallahi ba wani abu ya ce abu wannan ka'ida ta salafiya in dai kun ce ku yan salafiya ne akwai ka'idan bid'antarwa a bishi kada a kawo son rai a cikin al'amari eh an gane wannan ko saboda haka na'am wa adawatihi wa harbi kuma za ga suna tsananin adawa da shi suna tsananin yakansa shin dan Allah suna suna ainihin adawa ga Yahaya as-Salafi ko ba sa yi suna yakan shi ko ba sa yi suna shirya muhadarori su yi zage-zage su yi kazafi ko ba sa yi to shin da Allah wannan zage-zagen da wannan kazafi zai tasiri ko ba jima ko ba dade karshen alewa ƙasa wallahi sai sun yi ƙasa wallahi ko ba jima ko ba dade bal naqzifu bil haqqi alal batil fa fa idha huwa zahiq so aka wallahi tallahi babu yadda za a yi ko da a dade ana buga wallahi babu yadda za a yi ainihin dan bid'a ya rijayi ahlus sunna ba zai yiwu ba saboda ahlus suna yana gudanar da gidan shi ne ala basiratin qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin na'am wala yakfi 'indahum an taqula 'inda fulanin ash'ariyya baya wadatarwa an gane a wajen su baya wadatarwa kace wane yana da ash'ariyanci misali ce imamun nawawi yana da ash'ariyanci yi kuskure Allah ya kafarta masa amma malami ne wanda ya bada gudunmuwa a ibn hajar al yana da ainihin kuskure na ash'ariyanci amma kuma shi din nan ya bada gudunmuwa malami ne na kirki Allah ya gafarta masa kuskurensa shi ba ka son haka malam jafar da shek albani Allah ya ji kansu sun yi kuskure na ainihin inkarul alami ga shugabanni da kuma tashir bil uyub sun yi wannan kuskure amma kuma suna da wannan wannan kuskure din amma kuma sun ba da gudunmawa ga sunna wayannan bayan Allah sun yaki sufiya sun yaki shi'a sun yaki qur'aniyun sun yaki yan bid'o'i daban-daban sun karantar da mutane sunna sun karantar da kaza kaza amma suna da kuskure a waje kaza Allah ya gafarta musu to su in ka faɗa haka dan bid'a ne kai kawai dole ne sai ka ce malam jafar dan boko haram ne malam albani dan boko haram ne malam jafar su ne suka kawo fitina na kaza ina fatan gane malam jafar ainihin wannan ne shi dan hizbiya ne shi malam jafar bai ma taba yin sunna ba shin dan Allah cikin wannan akwai adalci ka ce malam jafar albani ba su ma taba yin sunna ba to kai ne ka taba yin sunna mai fikira ta haddadiya نعم نعم masalan au ash'ari wato ma'ana su ce ga misali fulanun indahu fulanun مثلا masalan au fulanun ash'ari su wannan baya wadatarwa in ka ce wane yana da ash'ariyanci ko wane yana da murji'anci ko wane yana da wani wani tunani na kawarijanci sai akar makalla kawai dan bid'a ne ko ahlus sunna muke su ina fatan gane kawai malam ka gaya mana dan bid'a ne shi ko ahli sunna in ka ce ahli sunna ne sai wallahi malam dan bid'a ne kai in ka ce kuma in kace mai dan bid'a sai to alhamdulillah kai ne shekul islam duk ka, in dai ka goyi bayan ra'ayinsu kai ne fadilatu sheikh kuna ganin yadda wasu ƙananan yara wanda ba sa ma iya rakaba jumla sun zamanto ana kiran mutum fadilatu sheikh hafizahullah ko tsoro baya ji ko zai amsa kuma manyan malamai an yi iskaɗin su an zage su an yi kaza an musu kazafi ko a jikin su to mutane irin wayannan akwai alkhairi tare da su wa iyaz bal la budda an taqula mubtadi'un ba makawa sai dai ka ce ibnu hajar dan bid'a ha imamu nawawi dan bid'a ibnu taymiya dan bid'a imamu shaukani dan bid'a imamu kaza dan bid'a bin dan bid'a albani dan bid'a tunda sun aikata wani abu na bid'a ha Sheikh Jafar Mahmud ɗan biriya. Sheikh Albani Zaria ɗan biriya. Sheikh Birnin Kudu ɗan biriya. Ina ba tan gane wannan. Duk nan gaba ɗaya yan bid'a. To in ka faɗa haka, to wallahi za su ta yabanka. In sallah ya zo, duk sallah ya zago za su ce to ga manya-manyan malaman muna musu barka da sallah. Da ka san duk sallah sai sun zana sunayen manyan malamai. Wani lokaci ma sunan Yahaya a salafi shi ke zuwa farko. manya-manyan malaman salafiya irin su ya haya a salafi muna musu barka da sallah to amma a yanzu ba a yanzu ba ma ba ma shek haya a salafi bane haya na tudu <laughs> na fata gane wannan wa illa fal harb wal hijran wat tabdi' in ba haka ba to za su yake ka za su kaurace ma za su bid'antar da kai to wannan ya sanya wallahi malamai da yawa suke tsoron saboda sharrin su kasa akwai mutumin da kake jin tsoron shi saboda sharrin shi sai kai talar da shi wa'annan mutane suna daga cikin wa'annan an gano wannan mutane ne masu sharri kwarai da gaske an gano wannan ko to wannan shine dai a takaice to kuma za ga su daga cikin usulubin su idan suna jin nauyin ka, sai su haɗa ka da ƙananan yara daga cikin su sai su sa ƙananan yara su ta zagi suna shar wani lokaci kuma sai ka ga wani mutum ne a kaduna yake adawa da kai yana kaduna yana unguwarin yana adawa da kai amma yana jin tsoro sai ya samu wani mutum a bidda sai ya samu wani mutum a bidda ya gaya mai abubuwan da zai fada shi dan biddan nan bai san ka ba amma kuma zai fito ya yi maganganu na banza a kanka wanda da za a takura shi ka taba ganin yahaya a salafi ka taba ganin shek bashir no a salafi ka taɓa gani a'a wallahi ba taba ganin su ba to amma menene ya sanya kuma ka faɗi wannan magana zai ce haddasa ni sika sai ya samu wani ƙaton makaryaci dan yar sai ya kira shi sika yanzu wayannan mutane dan Allah sika ne su za a kira su sika wallahi mutane ne makaryata mutane ne maciya amana mutane ne masu yarfe mutane ne masu farfaganda idan ka riga ka fahimci wannan duk labarin da suka bayar ka ɗauke shi ƙarya asali wallahi labarin ɗan hadadiya asalin shi ƙarya idan ka fahimci wannan in sun gaya ma magana kawai ya shiga ran ya fita ta can ka huta da su amma in haka tsaya sauraron ɗan haddadi to wala ka wahal da kanka an gane wannan ko to Allah ta'ala shi ke mu za mu tsaya anan. amma satin da ya wuce za mu dasa wani ya ce ko dai gobe dai a ɗan ajiye buhari don kwana uku dai mu dan kare wannan fikira din kara ba su lokaci ina fatan gane gobe za mu ajiye karatun sahih bukhari eh kuma jibi za mu ajiye karatun mai fasul kitab to insha Allah cikin kwana uku muna so mu karanta littafi mu karanta wannan risala ta Sheikh Rabi bin Hadi umar, Al-Madkhali sai mu yi muqarana da masu fikiran haddadiya na Najeriya ko kuma in ce wanda suke nan Kaduna da bidda da wani ɗan ɓangare na kano to ‘yan kanan ne ni ban ji sun yi magana ko sun tuba ne su ko su ma suna nan ok to ni kaman ‘yan kanan bari na ɗayin shuru kan na ‘yan kanan na ɗayin tawakubi eh ‘yan kanan suna da wannan fikiran ne har yanzu ko ba su da shi Sun suna da shi su fito a mutum eh don mu yanzu mun riga mun zare takobin bayyana da wannan aƙida ɗin ga al'umma kamar yadda a da muka zare takobin bayyana da aqidan shi'a ba mu ji nauyi ba a da muka zare takobin bayyana da ƴan yan na, yanda kowa ya san da wannan mu din nan ba mu taƙaitar da raddin mu ga wani bangaren ƴan bid'a banda wasu ba duk dan bid'an da yazo yana da hadari a zamanin sa shi mukan fuskanta daidai da zamanin sa ina fatan gane wannan mu ba ma ware wani dan bid'a mu mun doki addinin musulunci shamila shi addinin shamil ne ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fil silmi kafa. wala tattabi tattabi'u khudwati shaytan ina ba tan gani to insha Allah zamu tsaya a nan wajen gobe zamu ci gaba bi iznillah to insha Allah za a dan zagaya a nemi taimako a taimaka fi sabilillah ah, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum salam Eh. Eh.

wannan shigar da zagan ce shi yake da kuma yake tsora wani wai ya zubi la na'am eh Eh. Suke ɗaukata ko suke ɓata tunanin mutane a kan cewa wannan da ku

an yi wannan gidan shi har ba su ba to ire irin wannan ni an da haka su kuma su haka gida wa da shawa kada wani da shi da rawa ya tace ma da wani ba gaskiya ba ko kuma a yana tabbata ko la su kuma to ina ƙara shaddiya yan uwa ni na zo da cikin wannan na zo da ka ga su wannan abubuwan da ya faru a masa a gaba na yau bin da garbe wa sha har da a gaba na yau da duk abubuwan da suka faru kuma ana so ta'ala da taimakonsa da irin wannan mu'amala da zuwa da suke shirya a wannan lokacin da ainihin kayan shirya da muke halitta lokacin abin da babu da sarfi sau da ta ko mun zuwa a wani makaranta su wani da yau da a wasan da yau ɗaliban su wani mu akwai ɗaliban su wani da kuke da su wani da kuke su wani da su abin da su wani a wannan lokacin saboda haka wannan abin da ya nuna ba kwarai da gaske

ثم أن يبقى أن الإحجارية idan har ne kasance suna sanye da yan kuma su ne da su da su da lau khairan to yan uwa sun ji dama wannan an dan tana ta cewa a yaki wayannan mutane ne da hujjoji da dalilai su idan suna ta ashar tunda yanzu hujja ya kare musu to mu mu tsaya mu ta baje kolin hujjoji to ai mutane suna sauraro yanzu mutane suna nan fisaha suna sauraro duk abin da ke gudana bayan wani lokaci mutane za su zo su yanke hukunci akan abubuwa saboda ka abin da nake ba da shawara a ta dirasa ai ta masail ana nuna wa mutane ga fa abubuwan da suke faɗa ga kuma abin da ilimi ya yi nuni a kan shi saka wa'annan mutane ba sa bin ƙa'ida na sunna ba sa bi kaza idan ana ta wannan dirasa ana yaɗawa ana musu rudu, to insha Allah nan gaba za a neme su a rasa zai zama to mutane ne wanda ba sa iya yanzu kun ji kuna jin rannan wani ya taso ba ma Najeriya yake ba can wata ƙasa yana can wani gari ne daga daga ina ne da yana can abin nan Sudan daga Sudan ya koma ina ya goma Ethiopia daga nan yake ta an tayo ashar ba to daga shin da an fara ashar to ni ina hangen wani nasara ne ya fara zuwa eh mutanen da suke ganin su ne salafiya amma kuma sun kasa kare kansu da hujja kaga wannan ya nuna mana lalle lallai duk da akwai zafi wasu na jin zafi tabbas akwai zafi amma kuma in aka yi hakuri, to insha Allah al'amari zai zama tarihi eh amma kada a yi ƙasa a gwiwa kamar yadda malam ya bada shawara wato suna yi muna yi suna yi kada ce to dan yanda tunanin wasu ai kawai tunda mutanen nan kawai kangararru ne to sun fika iya sun fika su su kangare akan rashin gaskiya sun fika jur'a su suna kangarewa akan rashin gaskiya kai ko ba za ka iya juriya ka mutu akan gaskiyanka ba su fahimci kai din nan fa in ka tsaya kyam kan gaskiyanka ba abin da zai ture ka to wallahi in suka gane wannan dole ma su hakura su gyare ka idan mutum yana so ya da dutse ya tura ya tura ya ga dutse ya ki motsi yaya shi ne amma in muka zama tsorata kawai da zarar sun yi raddi ya biyu sai mu ci to kawai akan maka ko kawai tun da dai mutanen nan tare sai inda suke kawai a yi shiru a hakura saboda gaskiya za su sake ni ni kuma zakin dai ban so to musuluncin kuwa ba mutuncinka yana da muhimmanci sannan kariya ga addini yana da muhimmanci idan suka yi karo ya zama in zai yi a haɗa guda biyun sai a haɗa in kare mutuncin kaina sannan kuma addini to in ba zai yiwu ba dole sai an taba mu mutunci amma addini ya samu kariya me kamata yi shi ne tabbata gane wayannan mutane dole sai an rufe ido suna da zaki da kansafi da yarbe to kada wannan ya baka tsoro ta ci gaba da yi nan gaba zai koma sun za su yi su yi tarba su yanzu halin da suke ci kare kansu suke yi amma a da mu muke kare kanmu to kaga idan har ya kai ga kuna faɗa da mutum ya fara kare kanshi fa alhamdulillah ka ci nasara amma idan kullum kai za a buga kai ta haka nan gaba za ka kaki da kariya za ka miƙa wuya na'am eh. eh. Wane da gaske? to shi ne wadai eh. da gaske to insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilai